muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana wannan aiki da muke sa mana shi a cikin kyawawan ayyukanmu ba don mu ba don halayenmu ba Allah ya mana haka domin Allah ya mana jagora Allah ya tara mu a cikin ladar to mata ga haɗin gwanda haɗin gwanda wannan haɗi shi muke kira da cewa sa kishiya tagumi in kika haɗa wannan to sunan shi sa kishiya tagumi in kuma ke kaɗai ce sai a kira shi mutuka raba <laughs> takalmin kasa ba mutuka raba ki daure ki gwada wannan yau din nan ki je ki siyo ki gwada duka bai wuce naira ɗari biyar ba haɗin da zaki ki je ki siyo yau ki gwada haɗin gwanda ga abin da zaki haɗa za ki samu kankana ki ɓara ɓawon kawai ake so ki ɓari banda wannan ɓawon mai tauri na ciki kake cire komai da 'ya'yanta da komai yake aje ta gefe daidai gwargwadon yadda za ki sha sai ki samu gwanda ita gwanda za ki cire ƙwallayen ciki sai ki yayyanka ta ki zuba a cikin kankana sai ki samu dabino ki jika dabino e kamar awa uku a jiki bacin kin cire ƙwallayen sai ki haɗa shi ciki bacin kin haɗa su guri guda sai ki markaɗa su ma'ana ki jajjaga su ki blending din su ki sa a blender ki markaɗa su gaba ɗaya bacin kin yi wannan sai ki samu mazubi mai kyau mai inganci sai ki samu zuma wannan haɗin daidai iya na kwana biyu ma za ki iya ba zai lalace ba so wani kika hada sai ki samu zuma mai kyau sai ki zuba sai ki juya ki yamutsa Allah ya sa kina da firici wayo Allah Allah ya sa kina da firici ɗan uwa sai ki dan sa shi ya dan yi minti talatin ko minti ashirin in kin fito da shi sai ki bar shi ya dan sha in ko baki da shi za ki iya sha amma kar ki sha wannan haɗin kar ki sha wannan haɗin ki san rannan ki san mai ki ba a wajen ki yake ba ki tabbatar a wajen ki yake kuma ki tabbatar kina da lafiyar ki kuma shi ma lafiyar shi kalau kafin a sadu da awa ɗaya garkuwa ya amfani da haɗin gwanda sauran bayanin sai dai ce muku to Allah ya sauke kar a manta da subscribing <laughs> da share da comment ina muku fatan alkhairi